Na'am, uh, alhamdulillahi a duk sanda shugaba ya bi ƙananan dokoki shi kuma ɗan ƙasa talaka ba shi da hujja da zai karya doka. Saboda haka mun yi maraba da cewa zai duk inda ya je ga traffic janar Buhari zai tsaya kuma zai bi dokan hanya wato na ba da hannu ko kuma na wutar lantarki in ta bashi hannu ya wuce in ta tsayar da shi ya mm. Wannan yana da kyau ana nuna wa ɗan ƙasa cewa karamin doka kamar wannan wanda zai raina doka ce babba kuma za ta iya salwanta rayuwa a duk inda ba ya bi karamin doka to babu shakka manyan dokokin ma zai kiyaye an kawo maganar murtala an ce haka ma rayuwar murtala ya dan salwanta akwai matakai da dama da za su sauka Allah ya kare shi ko su kare shi ban jin haka kawai zai ce zai bi dokan hanya su mukarrabansa wanda suke tsaron lafiyarsa a ce su kuma ba za su ɗauki matakai ba a duk inda aka tsaya din kuma tunda ya nuna zai yi shi ya yi din kuma irin matakan tsaron da yake shi yanzu ba su yake da shi ba sanda ya wuto kawo aka kai mai hari ya kamata a lura da cewa shi ya ga zai iya shi ya ce zai yi kuma ya san ma'anan yin hakan